'Yan uwa matasa barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan ranar Asabar a labarin matasa tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta Rabiat Mai Kano. Yaya ne Bibi? lahiya lau nake kiki ya kike da dawa alhamdulillah to yau kike dauke da shi haka ne bibi za mu fara da leko jihar tilaberi inda tun jiya juma'a aka fara gudanar da babban taron kungiyar iskut a cikin takaitaccen rahoton namu na yau kuma za mu kawo muku zancen satin kimiyya wanda ɗaliban gaya suka gudanar a satin da ya gabata daga ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki hakiki kamar da kika gai a jiya aka raya ranar kasa da kasa ta matasa kuma jiyan dai aka kaddamar da babban taron ƙungiyar Scout a garin Tilaberi. Haka ne bibi matasa biyar ne da suka fito daga ƙasashe biyar na Afirka suka halarci wannan taron wanda zai ci gaba da kasancewa har zuwa ranar 18 ga watan Ogis. Ayyuka da dama za a gudanar a yayin wannan taron. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Yakuba Yaye ɗaya daga cikin masu tsara taron ya yi wa abokin aikinmu Abdulaziz Hasumi. Akwai sassana aiki da za a yi a ranar 12 ga wata a Tilabiri zai samu halartar matasa 500 da ƙasashe 25 da za su halarta su ma. Za a samu ayyuka da dama kamar aikin tsabtace muhalli, shuka itatuwa, ba da jini. Za a samu kuma taruka muhawara bisa matsalar tsaro. Za a samu halartar Najeriya, Mali, Burkina Faso har ma da Gambia da Chadi game da wannan za a samu samu tarukan muhawara da waɗannan baƙi za su jagoranta za a yi wasannin al'adu a daren sha uku zuwa sha hudu ga wata bisa matsalar tsaro da zaman lafiya farin ciki ne gare mu na karɓar waɗannan baƙi da za su fito daga ƙasashe na afirka ba mu taɓa tsammanin zai yiwu ba ganin matsalar tsaro amma sai da mu ce alhamdulillah kama da kika sani an gusar da jarabawar bts wacce ya kamata a yi tun ranar talata tara ga watan na, na august da ta gabata zuwa ranar 16 ga watan August. Haka ne Bibi, babban daraktan Obexin ma'aikatar da ke tsara manyan jarabawa shi ya fitar da wannan sanarwar ranar Asabar da ta gabata. Abokiyar aikin Musaki na Gazibo ta tinkari wasu daga cikin ɗaliban masu yin jarabawar ga tsokacin da suka yi mana. Na shirya wa jarabawa BTS sai dai ba zata ba tsammani. Kusa dab da mu fara jarabawa karfe hudu na yamma sai aka ce an ɗage wannan jarabawa sai ranar goma sha shida ga wata. gaskiya hakan ya karya mana lago domin sa'o'i 48 ne suka rage a soma jarabawa mun shirya tuni ni kaina na yi talawa na kammala kome na tattara kayana ina jiran ranar talata kawai domin farawa kwatsam sai muka ji an gusa bts gaskiya abun ya kaɗa mu kuma zai kawo mugun tasiri ga sakamako ni ina ganin cewa abu ne mai kyau tunda gaskiya ban shirya ba sosai a bangaren karatun adabi kenan zai bani damar ƙara natsuwa akan karatun adabi. Bibi shaye-shayen miyagun kwayoyi da kuma bara suna daga cikin al'amuran da suka shafi matasa na ƙasar Nijar da na Najeriya wanda ya sa wani gungun matasa mawaka 442 suka yi wani rangadin wayar da kanukan 'yan uwansu matasa a jihar Agadez. Abokin aikinmu Anise Karim ya halarci wannan wasan da suka yi ga rahoton da ya shirya mana da aka fassara muku. Gidan matasa da al'adu na Agarsu ne ya karbi tawagar wayar da kan jama'a a kan illolin shan miyagun ƙwayoyi. Matasa 'yan wasan rap na gungu mai lamba 442 na Najeriya ne suka tsara wannan shiri. Wasu daga cikin 'yan wasan sun yi ƙarin bayani. To wallahi wasan nan abu ne wanda mun yi ta a Najeriya muka ga kuma ina ne ta gamata mu shigo mu ma mu yi irin abin da muka ma kasar mu muka gani jar ta fi kusa da mu agadas ba kowa ya fito kuma na isar masa da sako akan shaye-shaye ba abin yi bane ko an baka karka ansa zai hallaka ka mata ana barace-barace muna jawo hankalin yan mata waɗanda ba sa karatu a aika su makaranta ya kamata a ce mu ma muna da ilimi sannan kuma muna da sana'a kan mu dogara da wasu sakonnin da muke ba mutane kenan matasan da suka kalli wasar sun bayyana gamsuwar su da wasan da kuma sakonnin da aka mika gaskiya wannan wasa mun ji daɗin yanzu abu ya fara ci gaba da furla premier fo mawaki ya zo mana daga wani gari ya zo in mana sensibilizan bisa harkar da barace-barace sun yi fasayen message da yawa na gamsu da abin da suka gai wannan tawagar waye kai za ta ci gaba da wakana a cikin wadansu yankuna na yankin ayir inda al'amarin shan miyagun ƙwayoyi ke ta haɓaka. Yanzu kuma Bibi sai takaitaccen rahoton namu na yau kungiyar kwadagon ɗalibai wanda ake kira USN ta gaya ta shirya zama na biyu na satin kimiyya al'adu da wasannin motsa jiki a satin da ya gabata. karin bayani a cikin wannan rahoton na Fadal Alu da aka fassara muku. Nauyin da ya rataya a wuyan ɗalibai wajen tattalin kishin ƙasa a cikin al'umma da ci gaba ko kuma ta yaya za a kawo karshen faruwar wasu munanan abubuwa a cikin al'umma suna daga cikin batutuwan da aka tattauna yayin muhawarori. Wata dama ta kaiwar 'yan makaranta su farga su kuma san nauyin da ke kansu. Umaru Abdulrazak na ɗaya daga cikin waɗanda suka tsara shirin. Domin jayo hankalin ɗalibai gaba ɗaya mu bunƙasa birninmu da kuma sake wasu halayya saboda waɗansu kyakkyawan ɗabi'u da ke kai ga cigaban ƙasarmu. Yan makarantar sun bayyana gamsarsu da hakan tare da fahimtar abubuwa da yawa. domin kasancewa ɗan ƙasa na gari da ke iya kare ƙasar ya kare albarkatun ƙasa. Wallahi na riƙe abubuwa da dama tunda an ce kar a yadda salte kamar su leda, tsummomi da dai sauransu. An bayyana muna nauyin da ya rataye kanmu da kuma incinmu. Ina da niyyar sauke dukkanin nauyin da suka rataye a wuyata. Sana'ar matasa na ɗaya daga cikin batutuwan da aka taɓo muhawarar da a yayinta aka nuna wa 'yan makarantar gaya hanyoyin samun nasara. Akwai da yawan jama'a da suke da fasaha, amma ba su da za su yi amfani da wannan fasaha ba su kai wani abu da zai amfane su. Shi ne aka rasa. A yayin wannan muhawara mai muhawarar ya yi bayani dalla-dalla kan yadda mutum zai dogaro da kansa. A An da makon na kimiyya da al'adu na gaya da wasannin motsa jiki da kuma na al'adu. A yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki tare da Asuma na Shina. a fagen kwallon kafa tawagar real madrid ta lashe kwambalar babban kofi na europe a ranar laraba da yamma inda suka lalasa francfort yan wasan na madrilen sanu a hankali suka yi nasara a wasan ci biyu da nema musamman a dalilin karim benzema da kara suka kwallo a raga ƙasar niger na halartar wasannin taimakon juna ta fuskar addini a kasar turki wannan karo na biyar na gudana daga tara zuwa sha takwas ga watan ut na biyu a kwanya tare da halartar kimanin kasashe hamsin a wasanni ashirin da bakwai na motsa jiki ƙasar niger za ta fafata a wasanni shida kamar guje-guje kokowa betank ninkaya jido da taekwondo a waskar taekwondo kasar na samun wakilcin maharana amadu tidian wanda ya lashe kambun zinari a ran talata agogo gargajiya zakaran kasa kadiri abudu da ake kira isaka isaka ne ke wakiltar nijar a rukunin masu nauyin kilogram 100 A nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da laba a kan layin Airtel.